Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 27 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke kawo wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labar. Manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikin suke haɓaka wato BRICS sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyar su. Majalisar Ɗinkin Duniya na neman a bata damar zuwa ƙasar Kamaru domin gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da ake yi. sannan dakarun isra'ila sun harbe wani falastini har lahira bayan da ya daba wa wasu mutane uku wuka to allah shi kyauta za a ji cewa yayin da ake kiran manoman najeriya da su samar da isasshiyar shinkafa hukumar kwastam ta kasar ta lashe takwabin hana shigowa da shinkafar shinkafa dai sun ce ba za su bari shiga da ita ba mu kuma mun ce ba za mu bari kamawa ba to ko kuma me yasa jamhuriyar niger ke bukatar ƙungiyoyin sa kai su yi cikakken bayanin kansu ya kamata a ce in za ka yi ka zo gidan mutum in za ka shiga gidan shi ai sai ka yi sallama kamar kowace ranar juma'a jummai ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikinsu ke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyarsu tare da shan alwashin ƙarfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arziki a daidai lokacin da amurka ke barazanar sanya kudaden haraji da kuma yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya kasashen waɗanda aka fi sanin su da brics a takaice sun haɗa da brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu sun kuma haɗu a birnin johannesburg a taron kolin da suke yi na shekara-shekara inda hankulan mahalatta taron suka karkata kan barazanar da ke tattare da takaddama cinikayya da amurka take azazzalawa ko da yake basu fito fili sun kama sunan shugaba donald trump ba muna cikin damuwa kan yadda tasirin manufofin tattalin arzikin wasu manyan kasashe suke yaduwa in ji wata sanarwa ta haɗin gwiwa da kasashen na brics suka fitar sanarwar ta kara da cewa mun kuma lura cewa tsarin cinikayya tsakanin kasashen duniya na fuskantar kalubalen da bai taba gani ba muna masu jaddada muhimmancin tsarin tattalin arzikin duniya da zai kasance a buɗe a halin da ake ciki kuma kwana guda bayan da ya cimma matsaya kan takaddamar cinikayya tsakaninsa da nahiyar turai shugaba trump ya kwatanta wannan matsaya da aka cimma a zamansa da shugaban majalisar kungiyar tarayyar turai jean claude juncker a matsayin babban nasara ta fuskar tattalin arziki kuma matsaya mai cike da tarihi mun buɗe kofar nahiyar turai ga ku manoma yanzu kun sama ma kanku wata babbar kasuwa in ji shugaba trump yayin wani taron ganawa da aka yi a jihar iowa jihar ta ayawa ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da suka shahara a fannin noma a yankin tsakiyar yammacin Afirka. Ita ce kuma jihar da kudaden harajin da ta kaddama cinikayya tsakanin Amurka da China ta fi shafa, musamman kan kayan waken soya da sauran kayayyakin da suke nomawa. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar Kamaru domin ya gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen ingilishi mai magana da yawun babban kwamishinan ravina shamdasani ta faɗa wa muryar amurka cewa rikicin yankin wanda ya faro daga zanga zangan neman adalci wajen samun ayyukan yi da harshen da ake amfani da shi ya rikide ya koma wani babban al'amari alƙalmin misal ɗinkin duniya sun nuna cewa sama da 'yan gudun hijira 21,000 sun tsere zuwa ƙasashe makwabta yayin da mutum 160 suka rasa muhallansu sanadiyar rikicin inda rahotanni suka nuna cewa akwai da yawa daga cikinsu da ke ɓoye a cikin dazuka sai dai wani kakakin rundunar sojin ƙasar ta kamaru ya musanta waɗannan zarge-zarge da aka ce dakarun ƙasar sun aikata yana mai cewa duk zuki ta mallani shugabar tawagar masar ɗinkin duniya da aka tura jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan disambar wannan shekara inda ta ce idan ba a samu ci gaba a wannan fanni ba sai hancin zaben zai iya zama mai rauni a jiya alhamis wakilin masar ɗinkin duniya lela zurugi ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhu na majalisar tana mai cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar ba su aiwatar da matakan kara kwarin gwiwa da na tsaro ba musamman a gabashin kasar inda lamuran tsaro ke kara taɓarɓarewa majalisar ɗinkin duniya na da dakarun wanzar da zaman lafiya sama da dubu sha takwas a ƙasar ta kongo kwamitin sulhun ya baiwa dakarun umarnin su taimaka wajen gudanar da shirye-shiryen zaben amma har yanzu hukumar zaben ƙasar ta amshi wannan ta yi ba shugaba Nasiru Kabila wanda ya hau kan karaga mulki tun daga 2001 wanda kuma aka sa ran zai sauka a shekarar 2016 ya ki ya bayyana makomarsa a siyasance. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dakarun isra'ila sun harba wani falastini ya hira bayan da ya silale ya shiga wani yankin yahudawa ya daba wasu mutane uku wuka biyu daga cikin mutanen sun samu munanan raunuka yayin da mutum na uku ya dan samu karamin rauni dakarun isra'ila sun ce lamarin ya faru ne a unguwar da ake kira adam wacce ke tsakanin birnin kudus da garin falastina na ramallah a yankin gabar yammacin kogin jordan wannan rikici tsakanin isra'ila da falasɗinawan ya ta'azzara ne tun daga watan maris bayan da falasɗinawan suka fara bore a kullum akan iyakar isra'ila da zirin gaza akalla falasɗina 140 da kuma sojan isra'ila ɗaya suka mutu tsageru daga yankin gaza da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar hamas sun harba rokoki zuwa yankin yahudawa lamarin da ya haifar da mummunan martani daga isra'ilan a ranar 29 ga watan na yuli 'yan ƙasar mali za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin 'yan takara 24 waɗanda suke neman makamin shugaban ƙasa babu kuɗi daga cikin 'yan takara ciki har da shugaba ibrahim bubakar keta da shugaban 'yan adawa sumaila sise da ake sa ran za su yi nasara ta hanyar samun ƙuri'u masu rinjaye kai tsaye hakan yasa ake ganin akwai yiwuwar sai zaɓen ya kai ga zagaye na biyu sayar kulibali malama a wata unguwar marasa galihu a bamako ta ce ita mota ita ce duk wanda ya ci ya taimaka ya sauke farashin kayan abinci a zimbabwe kuma 'yan takara 22 cikin su hadda mata za su kara a zaben kasar da za a yi a ranar 30 ga watan nan na yuli wanda shine karan farko a tarihin kasar da 'yan takara masu yawa za su fito tun bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga birtaniya a shekarar 1980 a cikin matan hadda 'yan wata 'yar kungiyar kwadago wata wato kallabi tsakanin rawuna a fafutukar sama wa kasar 'yancin kai da wata marubuciya da kuma tela biyu daga cikin matan sanannu ne duk kuma sun rike makaman gwamnati joyce mujuru ta zama mataimakiyar tsohon shugaban kasar robert mugabe fiye da shekaru goma wanda ya zo karshe a shekarar 2014 amma yanzu tana takarar karkashin wata jam'iyya da ake kira arsi a takaice Tokozani Kufe wacce ita ce mace ta farko da ta riƙe mukamin mukaddashin Firayim Minista tana takara ƙarƙashin jam'iyyar hamayya ta MDC. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Najeriya inda hukumar kwastam ta kasar ta zafafa hana shigowa da shinkafa a kan iyakar da aka fi fasa kwabrinta a yayin da ake kuma karfafa gwiwar manoman kasar da su samar da ita a wadace. Babangida Jibirin, gare ka. ƙasa da sa'o'i 24 bayan ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da takwaransa na ƙasar jamhuriyar benin patrice talon domin magance sumoga musamman ma dai na shinkafa da ake yi tsakanin kasashen guda biyu hukumar kwastan da ke kula da kan iyakokin najeriya da kuma jamhuriyar benin ta kan iyakan seme da ke zama mafi girma tsakanin najeriya da sauran ƙasashen makwabta ta kama dubban buhuna na shinkafa da aka so shigowa da shi Najeriya ta ƙasar ta jamhuriyar Benin. Alhaji Muhammad Ali shi ne kwantarolar hukumar ta kusan mai kula da kan iyakan Najeriya da kuma jamhuriyar Benin da ake kira Semiboda kuma ya mun ƙarin haske game da kamun da hukumar ta yi na shinkafa. ta wayar salula. Abubuwan da ke faruwa a boda dai za mu ci alhamdulillahi tun da dai muna samun sa'a muna kamawa. Shinkafa dai sun ce ba za su bari shiga da ita ba mu kuma mun ce ba za mu bari kamawa ba. Misali kaga karshen watan da ya wuce farkon watan da ya wuce muna da shinkafa fiye da dubu goma sha biyu da muka kama aka ce mu ɗauka mu kai IDP na Yobe. To muka aika shi IDP na Yobe da shinkafa da tumatir wajen katon dubu hudu da ɗari biyar da jarkan mai wajen wajen dubu daya da dai wasu tarkacin kaya haka da yawa daga farkon watan da ya wuce da muka aika kayan nan zuwa yanzu kuma Allah sake ba mu sa'a mun kama wajen buhu dubu goma sha uku game da harkar shinkafa gaskiya muna yaka kokarin mu suna shigowa mu kuma muna kama muna ajiyewa a sakonsa da ya fitar ta sa ta twitter dai a ranar alhamis din nan shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa kashi 90 cikin 100 an samu nasarar dakile shinkafar da ake shigowa ficewa da ita daga jamhuriyar benin amma kuma har yanzu ana ci gaba da shigowa da shinkafar abinda kuma ke kawo cikas da na kaso ga shirin gwamnati na noma shinkafar a cikin gida bayan shinkafar da gwamnatin najeriya ke kokarin ganin cewa an daina shigo da ita ta kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta musamman jamhuriyar benin da kuma jamhuriyar niger har ila yau hukumar ta kwastam na kokarin ganin ta dakile su moga shigowa da wasu muggan kayayyakin maye wanda kuma bincike ya nuna cewa tana da illa ga masu shanta kamar yadda shugaban hukumar ta kwastam mai kula da kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin ta seme ya yi karin haske wani babban kamu wani kamu shi ne ka gana magana can ana shigowa da kodin ko to shi wannan abin da muka kama yana ganin amma da kodin saboda wata giya ce cikin leda aka sa ta haka abin da muka kama katon dubu biyu ko wani cikin katon akwai leda da ta ɗauki wannan kamar sace da ake ce mashi guda ashirin to a kuma kowane katon akwai wannan ɗauri kuma guda goma hmm. kaga kowane katon kenan yana dauke da sace kusan ɗari biyu katon dubu biyu muka kama kwanakin baya ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta yi barazanar rufe kan yakokin najeriya da jamhuriyar benin bisa abin da ta alakanta da ci gaba da smogar da ake yi daga kasar ta jamhuriyar benin zuwa najeriya rufe kan yakokin najeriya dai a can baya da jamhuriyar benin na haifar da hali na ni'yasu ko tsaka mai wuya ga tattalin arzikin jamhuriyar ta benin babin yanzu murya amurka daga lagos To gaida baban gida daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar ke buƙatar ƙungiyoyi masu zaman kansu da su yi bayanin yanayinsu dalla-dalla saboda a san madogararsu da kuma alƙiblarsu daga birnin Kwanni ga wakilin Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Ministan da ke kula da raya karkara ne na jamhuriyar Nijar tare da sauran mambobin gwamnatin kasar suka gana da kungiyoyi masu zaman kanunsu na Nijar na ƙasa da ƙasa da ke ayyukan raya karkara a cikin ƙasar domin tattaunawa da su tare da gabatar da wallafawa ayyukan da waɗansu daga cikin su suka yi a tsawon shekarar ta gabata sai dai ministan raya karkara ya taho musu da wani gargaɗi. Les ONG, qu'elles soient nationales, qu'elles soient étrangères, savent très bien le contenu du protocole d'accord type. Elles connaissent très bien l'obligation du dépôt du rapport, Ƙungiyoyi masu zaman kanunsu na cikin gida ko na ƙasa da ƙasa da ke nan cikin Nijar sun sani sare alƙawalin da ke cikin yarjejeniyar da muke da da mu da su. Haka ma sun san wajibi ne da su ajiye raskwana ayyukansu na kowace shekara sun san kamin duk su yi wani aiki ya zama wajibi. Gare su da su gabatar da shi ga gwamnati sai dai a shekara ta 2017 cikin ƙungiyoyi 2700 35 da muka yi rajista kawai sama da 600 ne suka ba da bayanin ayyukan da suka yi kuma suka ajiye wannan raskwanar shi a ofishinmu zuwa ranar 31 ga watan disamba shekara ta 2017 na shekarar da ta gabaci wannan sur les 2735 ONG au 31 décembre 2017 à peine 600 ont déposé leur rapport d'activité de l'année écoulée A cewar wani dan fafatakar kungiyoyin farar hula a Nijar cewa da Abibu Mummuni wasu ma daga cikin kungiyoyin ba a san da zaman su ba balle amfanin su. Yan sai ka ga mutum ya zaka yana nan zamanin cikin gari ya zaka yayi ON shekin shi. Can na suka abin su ba wanda ya san abin. To eske abin nayi haka na. Ya kamata a ce in za ka yi ka zo gidan mutum in za ka shiga gidan shi ai sai ka yi sallama. Kuma in za ka hita za ka tahiya kai lauran abin da a cikin gidan shi ai sai ya gama ka da wani. To ba su dauka su dai na ga abin su. To wannan ko gaskiya ba yi ne ba. Su ko yan 'yan kasar da muka tattauna da sunan Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan gargadi da gwamnati ke wa ONG ko NGO a baya-bayan nan. Game da ONG ONG kinan game tsari wanda ba tare da hannun gwamnati a ciki ba amma shi ko gwamnati yana da inci ko kuma dama ya zama tilasta gwamnati sa ido gare su saboda shiga abin suna aikata a cikin kasa ciki da waje. Ku sai da ONG kin sun yawa amma wasu hannun komi. Gwamnati bai san sun to ba kuma bai san sun tafi ba bai san sun yi aiki bai san ba su yi ba ni sunana mustafa ong da ake cewa dama mu dai mun dade muna hasashen akwai kwaruwa cikin lamarin amma amma tun harko ong ko ce iri ta za ta shigowa in an ka tsaya an kai bincike sai ka iske ba da manuha guda take shigowa ministan raya karkara Amani abdu ya bayyana matsalar waɗannan ƙungiyoyin game da wuraren da ya kamata su gudanar da ayyukansu. Nous avons la concentration qui est constatée sai a cushe ayyuka a cikin waɗansu yankunan ƙasa to gwamnati ba za ta yarda da wannan ba shi yasa za ta kawo gyara domin ayyukan waɗannan ƙungiyoyin ya kawo ci gaban ƙasa mai inganci haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar abin da ke ƙasar turawa shi na shi Wannan haka ne kuma a gaida Haruna. Yanzu kan bari mu koma gefe guda jimai Ali da gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya da wadata Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fice da ke. ga likitan ku nan dr muhammad ladan ya kintsa domin ansa tambayoyinku da kuka aiko to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam sa'idu abdullahi da maturushi daga can jihar yobe to yana son ka mishi bayani akan ƙarin bayani akan ciwon hanta shin me ke kawo ciwon hanta ne to akwai abubuwa da da ke kyawo ciwon hanta akwai wani kwayan cuta da ake kira virus to shi wannan virus din kamar kwayan cuta ne kan shiga yakan sa hantar ta kumbure wanda ake kira hepatitis kenan eh. to akwai kuma waɗansu kamar mutum na shan giya da yawa eh. to shan giya da yawa shi ma wannan yana kawo ciwon hanta akwai waɗansu magunguna kuma muka sha su da yawa suna kawo ciwon hanta akwai waɗansu mutane kuma suna samu Allah kan eh, sukan sa wani ciwo kamar sankaran hanta su ma to duk waɗannan wukan hanta ne hajiya to iya ce wadanne irin alamomi mutum zai ji ko kuma ya san cewa ya kamu da ciwon to yawanci inda ya mutum inda hanta ta toma tana da ciwo tana kumburewa za ga wani lokaci zai cikin mutum ya kumbura wani lokaci za ka rinka jin ba ka iya cin abinci sai kana jin kasala wani lokaci waɗansu kuma in ya so maka ana jin zazzaɓi sai ga to duk waɗannan suna ta amma dai in kana tsammani kana da irin wannan ciwon hanta din ne ya kamata abin da ya fi amfani shine a je a duba domin akwai wasu abubuwa da ake ganewa an dai mutum na ciwon da a cikin jinin dan adam aka mm. duba so za a gane su likitoci na duba su aka gane sai a ce to wannan malami yana ciwon hanta to kuma da yake galibi ma yawancin cututtuka alamominsa sun yi kama din eh sosai yawa to idan mutum ya ji bai gane jikinsa ba kawai ya je a duba shi a gudanar da bincike a ga ko menene ke damun shi eh abu mafi amfani ke na hajiya yawanci alamomin da ke sun yi kama da juna in dai kana tsammani kana da irin wannan ciwon ya kamata ka yi sauri ka je ka likita a duba in aka sai a tabbatar kana da shi ko baka da shi to ya fi amfani ya sake ya ce wai wani mataki mutum zai dauka domin kaucewa kamuwa da wannan ciwo to kamar in dai kamar su shan giya ne mutum ya daina shan giya akwai waɗansu kamar waɗansu eh, na manta abu ɗaya kuma irin masu amfani da allura na mugayen abubuwan da suke ake shaye-shaye na kwaye masu kusa da hankali eh to su ma waɗannan suna sa mutum ya sawa irin wannan cewa hanta ɗin su ma bias to to inda mutum ya kiyaye irin abubuwan nan kuma in dai shi wannan hepatitis ɗin ne akwai waɗansu daga cikin su wanda zaka iya samu allurar rigakafi in kana tsammanin zaka wuraren da zaka iya zaka waɗannan zaka iya shiga irin wannan lalura to duk waɗannan inda mutum ya je wani likita ya bayyana mashi za a taimake shi a hajiya. to hepatitis yana da kama da ciwon shawara ne likita eh hepatitis a yakin san you know, yakan kawo jaundice shi ke kawo sai ga idan mutum ya canza din nan to kusan za a ci hanyar su ɗaya kenan eh hanyar su ɗaya ne eh hajiya eh hanyar su ɗaya ne eh to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wannan tambayar da muka samu daga wajen malam Ralwanu Sa'idu gayari a can jihar zamfara to ya ce shin mata suna gadon matsalar haihuwa ne ganin cewa su da yawa za a ga a wata duk haihuwar da za ta yi sai an yi mata aikin tiyata an fidda ɗan to ko hakan zai iya sa wadda aka haifa ta wannan hanyar shi kuma ita kuma in mace ce ta gaji wannan matsalar a nan gaba in ta girma? yawanci ana iya gadon zajiya wani lokacin suna gadon Eh, yanda mutum na yarinya mace za ta iya gadon wani irin abubuwan daga wurin mahaifiyarta amma ba kowane lokaci ake gadon shi ba hajiya. To ba kowane eh. lokaci ake gadon eh, in mace zai hagu sai an mai aiki. Waɗansu suna iya gadon wannan hajiya. A'a to Allah ya sawaike. Amin amin. To likita akwai tunda ya yi wannan tambaya akwai wasu matan za ka ga cewa wata ta haihu an mata aiki kila hasu uku wata kuma hasu hudu to akwai bambanci ne wasu kuma in suka yi so biyu ko so uku sai a ce musu su dakata eh domin yadda ake buɗe mahaifar ne kowan lokaci ba a so a rinka buɗe ta haka kowan lokaci to shi yasa likita shi ake cewa a ɗan huta kaɗan kafin a yi to to kamar wa'anda sam sam kamar an mata aikin tiyatan so uku ko so hudu aka ce sam sam ma kar ta sake haihuwa fa to kuma su akwai yadda dan yake yadda yake a cikin mahaifa ɗin akwai wani lokaci in da yadda likitoci suka gani ta sa ake ciki to kima ma abin zai ma hadari ne ga ita mata. wato akwai abubuwan dai da ku da likitoci sukan lura da su kafin su yanke wannan shawara eh sukan lura don wadan za a ga yadda ɗan yake cikin mahaifar to in ya sake faruwa haka in ba taimako yana iya halakar da ita uwar to shi yasa ake ba da shawara kuma komai kin san ikon Allah ne haka ne tunda wata eh. matar zaka ga an mata aiki so uku wata so hudu watakila ma da haka eh to ba a musu aiki ko ɗaya eh haka ne haka ne eh. to malamin ya sake wata tambaya ya ce wani tasiri ko kuma rashin tasiri ne fitowar zufa ko kuma a jikin mutum yake da shi a takaice eh. idan mutum baya zufa matsala ce ko ko in ya fiye zufa matsala ce in mutum bai zufa matsala ce hajiya to wace irin matsala domin kin san in kai zufa kamar kin san zafin jikin dan adam akwai kimantattun zafin jiki yake da mutum da adam ke da shi zafin bai wuce wani kima to akwai kiman da ya kamata jikin ya kasance a ko eh, eh. eh to inda yake kana motsa jiki ko kana wani abu to jikinka yakan ƙara zafi to ƙara zafi na shi ke sa shi kai zufa an kai zufa to bushewa ɗin sai ke fitar da zafin daga jikinka to a saboda haka in baka zufa ne sai ya koma ciki kenan eh to in baka zufa dinnan to zaka iya in baka zufa dinnan zafin zai ta ƙaruwa a jikin mutum To. Eh to shi wannan in baka hankali ma inda baka zuba yanda ya kamata yana iya hallaka mutum ma. Subhanallah. Eh, eh wanda ake kira da turanci heat stroke. To yawan zufa kuma fa? Yawan zufa shi inda ya tsanani da yawa ne amma inda domin kana ayyuka ne a waje ko kana motsa jiki ko lokacin kana zufa to ya kamata ka rinka zufa. To in yayi yawa fa ya wuce kima. Eh, akwai ɗansu in ya wuce kima to a wannan akwai magani za a iya baka ya rage. su ma akwai matsala kenan eh, akwai matsala amma bai kai rashin rashin yin zafan ba eh, eh. to ya ce wa wani irin ruwa ne ke fitowa a matsayin zafa ko gumi a jikin ɗan adam to ai ruwan da muka sha ake fitowa hajiya shi yasa in kana zufa da yawa akan ce ka rinka shan ruwa kuma to shine yake fitowa a matsayin zufa shi ke fitowa shi a matsayin zufa din a jikin dan adam to To Allah ya sa Malam Rilwanu Sa'idu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai. To shi kuma Malam Adamu Habu Umar Inyanga a can ƙaramin hukumar taura ta jihar Jigawa a Najeriya. To. Wai me ke sa yawan zazzabi ne a lokacin damuna? To yawanci ai ba domin damina ba ne yawanci abin da ke kawo zazzabi. Eh. yanda jikin mutum yake yanayi yana wani lokacin yanayi ya canza jikin mutum wani lokaci kan kawo amma waɗansu mutanen domin damina kin ga abubuwa na canzawa da yawa To wato akwai waɗanda a lokacin damina sun fi yin zazzabi kenan ko? Eh duk wannan duk canjin yanayi ne. To. Amma wai ba wani don wani dalili ba ne canjin yanayi kuma yanda muke yanda muke zama kuma ke kawo wannan amma wannan in dai mutum abin yana zazzabi wani lokaci jiyon damina ya kamata jiyon likita amma wai ba domin damina ba ne. domin yawancin mutane a ba zazzabi lokacin damina to akwai kuma wanda kila lokacin zafi shi ya fi yin da zazzabi eh waɗansu ko eh waɗansu kuma lokacin zafi waɗansu lokacin hunturu eh. to ya ce wai da kuma wai wani mataki mutum zai ɗauka na rigakafi to inda kana zazzabi da yawa eh. to a tabbatar me ke kawo wannan zazzabi din To. Eh, in dai domin wani ƙwayan cuta ko wani abu da ke faruwa lokacin to za a iya baka magani da taimaka ƙwarai. ko eh. kuma in jikinka ne bai yarda da lokacin damina ba sai dai kawai kai ta hakuri har sai daminan ya wuce eh kai ta hakuri ko kuma in dai shiga irin kamar shiga da fita a ruwa yana ina kawo maka wannan abin to ya kamata ka ga yanda ka daina shiga ruwa ana ruwa kada ka fita ko kuma ma za ka fita dai ka samu abu da zai kare kanka ya kare ka sosai a takaice dai wato mutum ya lura da irin abubuwan da yake yi ko in ya yi wannan ne yake sa shi sai ya guji yin abubuwan kenan eh sai ka guji yin abubuwan nan domin wani lokaci kin san yadda muke shiga ka shiga ka shiga ka shiga cikin ruwa ka fita ka fita ka shiga ka fita wani lokacin da iska din nan to iskar nan kin san iskar ne yawa ka jikinka ya jike to in kana jikinka na bushewa za ka rinka jin sanyi ma domin yadda yadda Allah ya yi jikin ɗan adam kenan in ruwan na bushewa za ka rinka jin sanyi sai ka jikin ma kama kana zanzabi wani lokaci. To Allah ya sawaike. Amin amin. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke babu mai hoji da a san da ce a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ce a kake duniya ana ta wani kare a ana To a gaishe ki yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikinsu ke haɓaka a duniya sun kara jaddada tsarin harkokin cinikayyar su tare da shan alwashin karfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arziki a daidai lokacin da amurka ke barazanar sanya kudaden haraji da kuma yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya kasashen waɗanda aka fi sanin su da brics a takaice sun hada da brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu sun kuma haɗu ne a birnin johannesburg a taron kolin da suke yi a shekara-shekara babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya zaitun ra'ad al-hussein ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar kamaru domin ya gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen ingilishi mai magana da yawon babban kwamishinan ravina shamdasani ta faɗa wa murya amurka cewa rikicin wanda ya faro daga zanga zangan neman adalci wajen samun ayyukan yi da harshen da ake amfani da shi ya rikide ya koma wani babban al'amari shugabar tawagar masu ɗinkin duniya da aka tura jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan disambar bara wato wannan shekara inda ta ce idan ba a samu ci gaba a wannan fanni ba sai hancin zaben zai iya zama mai rauni. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi ma Lalo da ya karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin wato dalil Smith ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.